na al'ubudiyya na shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah rahimahullah yau litinin bakwai ga watan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1427 wanda kuma shi yayi daidai da 27 ga watan 11 miladiya biyu. da shida wani darasin na nawa kenan talatin da ɗaya to a darasinmu na talatin da ɗaya darasin da muka tsaya na ƙarshe bayan shekul islam ibn taimiyya ya yi mana magana akan abin da sufaye suke cewa fana'i ya kuma karkasa mana wannan fana'i zuwa kashi nawa kashi uku kashi na farko shine alfana'u an eh alfana'u an iradati ma wallah mutum ya zama Allah kaɗai yake nufi da ibadarsa da faɗi tashinsa da dukkan lamarinsa yana yi don Allah to idan wannan ake nufi da fana'i to annabawa su suka fi kowa wannan sifa sai kuma kashi na biyu wanda shi ne alfana an da siwa zama na mutum saboda nitsewarsa eh, cikin sha'anin ibada da tuna Allah har baya jin akwai shi shi kansa ma'ana ya daina ganin kowa ya daina kawo kowa a ransa ya ji kamar shi kansa babu shi to wannan nakasa kasa ce ba kamala ba ce kamar yadda malam ya yi bayani a dukkanin annabawa da dukkanin salihai na kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu sukan bautawa suna bautawa Allah maɗaukakin sarki ba tare da suna fita daga hayyacinsu ba ko kuma hankalinsu ya gushe idan da a ce gushewar hankali wajen bauta ana ɗaukan shi wani nau'i ne na kamala to da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama kai da annabawa ma su ne farkon waɗanda za su samu wannan to kasancewar a cikin annabawa da cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani wanda hankalinsa ya sakwarkwace wai kawai saboda tsabagen tunanin ubangiji ba wanda yake nuna dukkan wanda shi ya shiga wannan yanayi to ya shiga yanayi ne na nakasa ba yanayi na kamala ba to sai kuma nau'i na uku wanda shi ne alfana'u an wujudi siwallah mutum ya yi fada'i ya ce baya ganin kowa baya ga wani mai sai Allah wanda kuma wannan shine abin da ya fi shahara cikin sufaye shine alfana'u an wujudi siwa wato babu wani samamme sai Allah suna cewa samamme guda ɗaya ne kawai shine Allah don haka duk abin da ka gani akwai shi samamme to Allah ne don haka ba sa bambanci tsakanin Allah mahalicci samuwar Allah mahalicci da kuma samuwar sauran ababen halitta don haka suka zama sun fi kafiran farko kafirci sun fi yahudu da nasara kafirci don yahudu da nasara sun taƙaita ubangiji cikin wasu mutane da suka ce su ne ubangiji ɗin yahudawa su ce uzairu ɗan allah ne ko allah ne kiristoci su ce isa da mahaifiyarsa maryam alloli ne amma ba su yada abin ba suka kira kowa allah amma shi mai wannan aƙida ta alfana'u an wujudis siwa yana cewa kowa Allah ne kuma suna kiran wannan wai shi ne tauhidi na ƙoli ka kai matuƙa ka kai makura kenan idan ya zama da ka fara shiga ciki wannan aƙida suka ce tauhidin la ilaha illallah ai la ma'buda bi haqqin illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah suka ce wannan tauhidi ne na gama gari amma tauhidin zababbu keɓantattu shi da tauhidin la mawjuda illa Allah babu me sai Allah to wannan kafirci ne ibnu taymiya duk ya yi mana wannan bayani a baya da hujjoji na shari'a da hujjoji na hankali sai ya ci gaba da cewa wa iqraruhu bil uluhiyyati Allah ta'ala dona ma siwahu yatadammanu iqrarahu bi rububiyyatihi wa huwa annahu rabb kulli shay'in wa malikuhu wa khaliquhu wa mudabbiruhu fa hina idhin yakunu muwahhidan lillah eh? to wasu sun ce darasi na 28 ne wannan wa iqraruhu iqrarin dan adam yayi iqrari ya yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shi kadai ya cancanta a bautata masa shi kadai ya cancanta a nufa da ibada ya tazammanu iqrarahu bi rububiyyatihi to wannan ya ƙunshi iqrarin bawa ga cewa Allah shine ubangiji wato idan mutum ya yarda da cewa Allah shi kaɗai ya cancanta a bautata masa to wannan ya kunshi yardarsa da cewa Allah shi ne mai halitta shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa shi ne mai bayarwa shi ne mai hadawa ne mai sarrafa duniya shi ne mai sa rashin lafiya shi ne mai bada lafiya ya yarda da dukkan ayyuka waɗannan ayyuka da masu kama da waɗannan aikin Allah ne babu wanda zai bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da ya yarda da haka ba wato shi tauhidul uluhiyya ya kunshi tauhidul rububiyya shi yasa ake cewa tauhidul uluhiyya ya tazammanu tauhidar rububiyya in dai ka yadda da tauhidul uluhiyya to ka yadda da tauhidul rububiyya babu wani da ya yadda da cewa Allah shi kadai ake bautawa kuma ya zama bai yadda cewa Allah shi yayi shi ba bai yadda cewa Allah shi ya sama da ƙasa ba idan har ya yadda Allah ake bauta wa shi kadai to zaka same shi kuma ya yadda da duk ayyukan Allah to shi yasa ake tauhidul uluhiyya ya tadammanu rububiyya shi yasa annabawa da suka zo duk sun zo ne domin su tabbatar da wannan tauhidi na uluhiyya domin a nan ne aka samu matsala wasu da dama sun yadda Allah shi yayi su shi yayi sama shi yayi kasa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah duk sun yadda waɗannan ayyuka na Allah ne amma a wajen bauta sun ƙi yadda su takaita Allah da bauta sun ƙi yadda su takaita bautarsu ga ubangiji shi kadai to sai Allah ya turo annabawa ya saukar da littattafai don su gyara wannan ta'asa da aka samu cikin tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya shi kuma ya yastalzimu tauhidul uluhiyya wato in ka tashi ta'abirin da larabci wancan ka ce ya tazammanu wannan ka ce ya stalzimu domin dilala ce iri biyu akwai dilalatu tazammun akwai dilalatu iltizam tauhidin rububiyya la ya tazammanu tauhidin uluhiyya to ka yadda cewa Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi tekuna shi yayi abin da duwatsu shi yake bayarwa shi yake hanawa dukka yadda da waɗannan to amma wannan ba shine kuma yarda da cewa Allah shi kadai za a bautatawa shi yasa zamu ga mushrikai na makka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su duk sun yarda da cewa akwai Allah kuma shi yayi dukkan waɗannan abubuwa kamar yadda alqur'ani ya labarta mana amma kuma sun ki yarda su takaita bauta a kansa suna bautata ma wasu abubuwa ba Allah ba wato sun yarda da tauhidin rububiyya amma ba su yarda kuma da uluhiyya ba yardarsu da tauhidin rububiyya bai kunshi yarda da tauhidin uluhiyya ba sabanin yarda da tauhidul uluhiyya ya kunshi yarda da tauhidul rububiyya amma kuma wanda duk ya yarda da tauhidul rububiyya to ya lizimce shi yarda kuma da uluhiyya wato za mu lizimta mishi wannan mu ce tunda har ka yarda komai da komai na Allah ne kai din na Allah ne yayi ka ya halicce ka daga babu ya baka abin da zaka ci ka sha ka rayu yake baka lafiya yake karɓar ranka idan idan mutuwa ta zo ka yadda duk Allah shi yake waɗannan abubuwa waɗanda kake bautawa ba Allah ba ba sa yin waɗannan abubuwa dan me kake bauta musu Ka ga ashe yardarka da tauhidin rububiyya ya lizumta maka ka yarda da tauhidin uluhiyya shi yasa a wajen magana malamai sai su ce yastalzimu ba sa cewa ya tazammanu an gane ko wa huwa annahu rabbu kulli shay tauhidin rububiyya ne Allah shi ne ubangijin dukkanin komai wa malikuhu wa khaliquhu shine mahal ne mamallakin dukkan komai shi halicci dukkan komai wa mudabbiruhu shi yake tsara dukkan komai ya gudanar da shi fa hina idhin yakunu wahidan lillah mutumin da duk yayi haka ya yarda da uluhiyya yardarsa da uluhiyya kuma ta kunshi yarda da rububiyya to wannan shine wanda ya zo da tsantsan tauhidi ga Allah <coughs> Shaykhul Islam ya ci gaba da cewa wa zalika yubayyin wa zalika yubayyinu ana ne ko zalika haka ne wa yubayyinu zalika anna afdala dhikri la ilaha illa Allah kama rawahu at-Tirmidhi wa ibn wa ghayruhuma marfu'an sallallahu wa sallama أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وفي الموطأ وغيره عن طلحة ابن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ce to abinda zai nuna maka cewa tauhidin uluhiyya yarda da shi yadda da tauhidin uluhiyya cewa Allah shi kadai za a nufa da bauta wannan shine tsantsan tauhidi abinda zai kara bayyana haka shine abinda ya zo na cewa mafi falalar zikiri mafi falalar zikiri da mutum zai yi shine ya ce la ilaha illallah babu zikirin da ya kai wannan haka tirmizi ya ruwaito da ibnu Abid Duniya fi kitab shukri wa ghayruhuma da waninsu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace afdalu dhikri la ilaha illallah. mafi ficin mafi falalar zikiri shine fadar la ilaha illallah. babu abun bautatawa da gaskiya sai Allah wa afdalu du'a mafi falala addu'a alhamdulillah godiya da yabo da kirari duk sun tabbata ga Allah haka nan ya zo a cikin littafin muwadda littafin al'imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala wa ghairihi da wani littafin muwadda kamar tirmizi littafin tirmizi an talhata ibn ubaidillahi ibn karis muwadda malik ya rawaito hadisin daga talha amma tirmizi daga jabir an talhata ibnu ubaidillah ibnu karis wannan tabi'i ne daga cikin tabi'ai ba sahabi bane tabi'i ne shi wannan talha din annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce idan tabi'i yace manzon Allah ya ce me malamai suke kiran wannan nau'i na hadisi mursal to haka imamu malik ya ruwaito hadisin daga talha mursalan wato ba tare da ambatan wasiɗa tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i shine wanda ya zauna da sahabi amma bai zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani abu a wajensa ba to saura kaga ana akwai wasiɗa kenan akwai wanda ya ji a gurinsa amma bai ambace shi ba duk wanda suka ruwaito hadisin daga malik radiyallahu anhu sun ruwaice shi da wannan siga kamar yadda ibnu abdul bar ya faɗa yace kuma shi bai san wata hanya da aka ruwaito hadisin musnadan da za ta zama hujja ba shi wannan hadisin dalha amma tirmizi ya ruwaito shi wannan hadisin daga jabir dan abdullah kuma a wasu nusak din tirmizi din ya hassana shi hadisi ne hasan li gairihi idan ka hada shi da wannan hadisi mursal da hadisi ka hada wannan hadisi mursal da hadisin Jabir sai ya zama hadisi hasan li gairihi wannan lafazin ma da Ibn Taymiyyah ya kawo mana ba shine lafazin ba shine lafazin muwadda ba wannan lafazin na Tirmidhi ne lafazin muwadda afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah iya nan ya tsaya lafazin muwadda wannan lafazin na Tirmidhi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai hadisin hasan ne hadisi dai hasan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha ta uku ya yayi magana akan hadisin أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتمفي في كلمة ko zikirin ko ambatan da nayi ni da annabawan da suka gabace ni shine fadar la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bautatawa da gaskiya sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki cikakke nashi ne godiya cikakkiya tashi ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai wannan shine afdaluz zikiri saboda ya kunshi tauhidul uluhiyya ya kunshi tsantsanta bauta ga Allah shi kadai wa man za'ama haka ne ko anna hadha dhikrul ammati wa anna dhikral khassati huwa ismul mufradu wa dhikru khassatil khassati hu al-ismul mudmaru fa huwa dhallun mudillun واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء بل من تحريفهم للكلم عن مواضعه فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموه antum wala aba'ukum qulillah ai Allahu allazi anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa alaihi salam فالاسم الله مبتدا وخبره دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول من جارك فيقول زيد sai ibn taymiya kuma ya ci gaba da bayanin wannan wato falalar wannan zikiri ko kuma shi wannan zikiri mai falala ne la ilaha illallah da kamar yadda nassin hadisi ya nuna cewa shi ne mafificin kalmar da annabawa suka yi zikiri da ita kuma la ilaha illallah ita ce mafificin kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zikiri da ita amma akwai waɗanda suke ganin wannan zikiri ne na gama gari na waɗanda ba su kai ko ina ba wanda ba su isa a cikin harkar ibada ba su suke wannan zikiri yana da a cikin littafin aka duba littafin eh, jawahirun rasa'il jawahirun rasa'il na inyas ya yi wannan maganar ya ce wannan zikirin la ilaha illallah zikiri ne na gama gari tare da cewa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna kuma ana karanta hadisin yana nan a cikin buwadda amma wani yazo ya ce wannan zikiri ne na wanda basu isa ba to shine ibnu taymiya da yake tsohuwar aqida ce shi wannan mutum tsohuwar aƙida ce ta sufaye ya ɗauko yake yake karantar da da jahilai ibn taymiya ya ce man za'ama duk ya riya anna hadha zik anna cewa wannan zikiri na la ilaha illallah zikiri ne na gama gari na wanda basu isa ba wa anna zikral khassa zikiri na mutane na musamman keɓantattun mutane huwa lismul mufrad shine a dinga faɗa Allah shi kadai Allah Allah wai wannan shine zikiri na ƙosassu to wa zikiru khasatil khasa to kuma yan ajin tabarkalla su kuma zikirin su shine hu kawai ba ma sai an faɗi sunan ba kawai kawai lamirin za a faɗa hu hu ai ta ai kamar kamar karnuka yace to duk wanda ya faɗi wannan magana fa huwa dalun mutum ne mudillu kuma mai batarwa ne wahtijaju ba'dihim wani ma da aka tsitsiye shi menene hujja yasa kawai kuke cewa Allah Allah ba ku kawo kalmar la ilaha illallah gaba daya sai ya ce ai Allah ne ya ce su yi haka saboda Allah ce wai qulil la kai ta cewa Allah Allah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun azumin nan naji wani mai tafsiri yana yana fadar haka a azumin nan naji wani shehi yana fadar haka yace Allah ne yace su dinga Allah Allah wai yace qulillah wai kawai kace Allah Allah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka kare su cikin kutsansu suna ta wasa ibnu taymiya yace hujja da wannan aya akan irin wannan barnar min abiyani galati haula yana daga cikin kurakuran irin wannan mutane kurakuran da suka fi kowanne fitowa kururu karara bal min taharifihim lil kalimi amma wazihi bari ma kafa hujja da irin wannan aya akan irin wannan zikiri na bid'a yana daga cikin yadda yana daga cikin caccanzawa ko jirkitar da kalmomin ubangiji da suke yi daga bigiransu fa inna lismallah mazkurun fil amri bi jawabil istifham anan wannan lafazi na Allah da ya zo ai ya zo ne cikin umarni na a ba da ansar wata tambaya wata tambaya ce a cikin ayar a koro ayar gaba ɗaya mana ai za a ji tambayar shi wannan kalma ta zo ne don a ansa waccan tambayar yahudawa da suke cewa ma Allahu ala basharin min shay Allah bai saukar wa wani mutum komai ba dan su kore annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa alqur'ani shi ya kirkira ba Allah ne ya saukar masa da shi ba to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa ka gaya ma wannan bai yahudi qul ka gaya masa man anzala alkitaba allazi ja'a bihi musa Wanene ne ya saukar da littafin da annabi musa ya zo da shi nuran yana mai alhalin kasancewarsa mai haske wa hudan linnasi kuma shiriya ga mutane taj'alunahu sa kuna sanya shi wasu takaddu ha wani lokaci ku fito da su wa tukhfuna kaseeran wasu abubuwa da yawa na gaskiya kuma ku koyi wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma an sanar da ku abinda ku da ba ku san shi ba ku da iyayenku na gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su wane ne yayi wannan sai Allah ce qul ka ce musu Allah ai Allah ne to ana akwai inda aka ce kai zikiri kai ta ce Allah Allah Allah ma'ana ka gaya musu Allah ne ya saukar da littafin da ya saukar wa annabi Musa kaga jumla ce cikakkiya qulillahu ai Allahu anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa dan za su yi tsuru tsuru lokacin da zaka jefa wannan tambaya don ka kure su tunda sun yarda da cewa annabi Musa mutum ne kuma sun yadda an saukar musu da littafi waccan kuma da'awa ta su cewa take yi ba a saukar wa da wani mutum littafi ba ga wanda suka yadda mutum ne shine annabi Musa yu'minuna da bashariyati kuma sun yadda da an saukar masa littafi sai aka yi musu hujja da cewa to ga wani mutum kuma an saukar masa da littafi to dole za su yi tsuru tsuru su rasa ta cewa to sai a ce to wane ne ya to Allah ne to shine ibnu taymiya ce ai Allahu allazi anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa Allah shine wannan da ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi <coughs> falismul la wannan wannan suna na Allahu mubtada ne a ka'idan nahu mubtada ne khabaruhu dalla alaihi listifhamu khabar din mubtada din waccan tambaya ita za ta fito da shi qul man anzala alkitaba allazi ja'a bihi musa ita ce tambayar qul illahu anzala alkitaba allazi ja'a bihi kaga jumla ce mufida kama fi da za'ir zalika kamar yadda aka san ire-iren waɗannan suna nan a larabci taqulu man jaruka zaka ce da abokin da abokin maganarka waye makocinka sai ya ce zaidu yana nufin zaidu ne makoci makocina amma kawai da daga zuwa ya tsaya gaba gare ka yace maka zaidu ba za ka gane me yake so ya ce maka ba kalmar ita kadai ba za ta bada ma'ana ba amma da yake ka koro masa tambaya da ya ce zaidu ya tsaya nan sai ka fahimci karashin ansar daga cikin tambayar ka shi yasa suke cewa aljawabu aljawabu mu'adun fi su'al duk sanda aka yi tambaya to ana maimaita tambayar cikin ansar an gane ko saboda haka Allahu din nan jumla ce mufida ba ism ne mufrad ba domin suna shi kadai ba jumla bace mufida baya bada wata fa'ida <coughs> ba jumla ce tamma ba Allah bai ce ai zikiri da wata da kalma kwaya ɗaya da bata da wata fa'ida ba kalmar Allah ita kadai ba jumla ce tamma ba wa amma ismul mufradu muzharan aw mudmaran suna shi kadai kwal sawa'un an fito da sunan kamar Allah aw mudmaran ko ya zo a matsayin lamiri kamar huwa falaita bi kalamin tammin ba magana ce cikakkiya ba wala jumlatu mufida ba jumla ce da za ta ba wa mai sauraro fa'ida ba kawai ka jefa masa kalma guda ɗaya kawai ka zo ka ce ma mutum shi kai shiru shi ba abin da zai gane kai ci gaba da cewa shi shi zai ce ga wani ya tafi dan magana kake ba ta masu hankali ba wala ya ta'allaqu bihi imanun wala kufrun wala amrun wala nahyu kalmar Allah ba a shiga addini ba a shiga musulunci kawai mutum ya zo ce Allah sai ka ya musulunta duk kafirai ba suna faɗar Allah ba kafiran da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dan ya kira su zuwa ga musulunci suna faɗar Allah la yaqulunna Allah suna faɗar kalmar Allah amma ba ta shigar da su musulunci ba kalmar la ilaha illallah ita za ta shigar da su musulunci don haka ita suka kafe ba za su faɗa ba saura kalmar Allahu ita kadai imani ko kafirci ko umarni ko hani baya da alaka da ita baya rataya da ita ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ba da ahlus sunna haka take tafiya bayan ka rubuta abu kuma ka ƙara haɗawa da cewa kuma magabata ma ba san wannan ba sahabbai ba su san wani zikiri da kalmar Allahu ita kadai ba tabi'ai ba su san wannan ba tabi'ut tabi'ina ba su san wannan ba haka da dukkan sauran limamai na shari'a ba su san wannan zikirin ba wala shari'a zalika rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kuma manzo Allah bai shar'anta wannan ba abinda ya shar'anta da zikiri suna nan da yawa amma babu inda yace ku dinga faɗa Allah Allah kawai shi kadai ko ku dinga faɗa hu hu kawai ita babu inda aka shar'anta wannan wala yu'til qalba bi nafsihi ma'rifatan mufida kuma babu abinda zuciya za ta samu na wani ilimi na wata ma'arifa mai fa'ida mai amfani dan kawai kana hu hu hu zuciya ba za ta ji komai ba wala halan nafi an koya samu kan cikin wani hali na tsoron Allah na halarto da ubangiji wanda zai amfane shi shi yasa a gaba wannan zikirin na bid'a kuma a je a yi damfara saboda wannan zikirin bai gadar da tsoron Allah ba wa inna ma yuqihi tasawwuran mutlaqan la yuhkamu alayhi bi nafin wala isbat kawai in kace Allah kawai ko kace hu kalmar Allah baka tabbatar da wani baka kore komai ba baka tabbatar da cewa shi kadai ake bautawa ba da kace Allah baka kore bautar wani Allah ba kaga baka zo da komai ba fa in lam yaktarin bihi min ma'rifati alqalbi wa halihi ma nafsihi wa illa lam yakun fihi fa'ida idan wannan sunan Allah bai haɗu da wata kalma da za ta sa ka faya idan tu da wani abu a zuciyarka ba na cewa ka kaɗaita Allah ka girmama Ubangiji ka ambaci sunansa da girmamawa da godiya to idan ba haka ba to ambatan baya da amfani wa in fa'ida wa illa lam yakun fihi fa'ida idan babu wata kalma tare da sunan to sunan ba zai zama yana da amfani ba fadar sa haka wa shari'atu innama tushra'u min al tashra'u min al azkari ma yufidu bi nafsi duk zikiri da yazo a shari'a in ka karanta shi zaka je yana da ma'ana yana da fa'ida a kankin kansa la ma takunu al fa'idatu hasilatan bi ghairihi ba a kawo wata kalma wadda sai ka zo ka yi bayani kai fa ga abin da kake nufi sannan a fahimce ka ba wato abin da sai an hada shi da wani zai ba da fa'ida ba wa qad waqa ba'd man wazaba wa qad waqa ba'd man wazaba ala hadha adh-dhikri bil ism al-mufrad wa bihu fi funun min al-ilhad wa anwa' min al-ittihad kama qad busita fi ghairi hadha al-mawdi' ibn taymiya yace to waɗanda suka rike irin wannan zikirin da kalmar Allah ita kadai ko kalmar huwa ita kadai an samu daga cikinsu wanda ya fada cikin fanni daban-daban na ilhadi na kangarewa ubangiji da musanta ma samuwar ubangiji wa anwa'in min al da wani nau'i na ittihadi cewa Allah yana haduwa da wani abu su zama Allah kama qad musita fi ghairi hadha al-mawdi yace kamar yadda yayi bayani a wasu gurare kuma baya mun yi ta bayani akan wannan to wasu su kuma hujjar su daban da yasa suke faɗa Allah din kawai suke sare la ilaha din shi da ibnu taymiya ce gashi wa ma yuntaru an ba'dhi shuyukh min annahu qala abinda kuma aka ake ambata daga wani shehi shi ya ce akhafu an amuta bainan nafi wal isbati wai shi tsoro yake kai ya ce la ilaha bai ce illallah bai mutu saboda haka sai yake cewa kawai Allah ɗin, kai ya je ce la ilaha sai ya mutu sai ya mutu to saboda haka sai yake sai yake sai yake faɗa kawai Allah ɗin, shi shi wai shi wanda wanda ita ce hujjarsa Halun la yuqtada fiha bi sahibihi wanda hali da wannan shehi ba hali ne da za a yi koyi da irinsa ba fa inna fi zalika min al-ghalati ma la khafa bihi da malami ne da ya fahimci kuransa shehin dariƙa ne kawai bai ilimin addini ba domin a cikin maganar shi akwai kuskuren da ba zai ɓoyi ba إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه da bawa zai mutu a wannan yanayin da shi ya faɗa zai mutu ne akan niyyarsa ba kan lafazin ba wa inna ma likulli imri'in ma nawa ya ce la ilaha bai ƙara shi ba mutuwa ta ɗauke shi Allah zai tashe shi akan a cikin ashabu la ilaha illallah idil a'malu bin niyyati domin ayyuka ana ba da sakamakon su ne gwargwadon niyya wa qasabata kuma ya tabbata a sunna annan nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi talqinil mayyiti manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alaqana wa mamaci la ilaha illallah wanda fa yake kakarin mutuwa fa shi fa lafiyar salawa ba ya ce ba zai faɗa ba to manzo Allah ya ce wanda yake cikin kakarin mutuwa an ga zai mutu a ce da shi ce la ilaha illallah ba a ce kawai ya ce Allah Allah ba manzo Allah ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri a Muslim laqinu mautakum la ilaha illallah to idan wanda suke cikin yanayin mutuwa ma an ce a ce su faɗi la ilaha illallah kai kana cikin halin lafiyar ka kawai ka yanke sauran ka zubar ka ce wai <laughs> ka mutu baka ƙara shi ba ka mutu kafiri wa qala man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna manzo Allah ce wanda ya zan karshen kalmar sa da yayi ita ce la ilaha illallah zai shiga aljanna kamar yadda cikin hadisi Mu'az ibn Jabal a riwayar Abu Dawud walau kana ma zakarahu mahzuran lam yulaqqin al-mayyit lam yulaqqan al-mayyit kalimatan yukhafu an yamuta fi asna'iha mautan da a ce abin da ya faɗa din nan shi wannan shehi gaskiya ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce a gaya wa mamaci a alakkana wa mamaci ba kalmar da aka san idan ya mutu a tsakiyar ta bai kara shi ta ba zai yi mutuwa ba mai kyau ba manzo Allah ba zai ce a yi masa ba bal kana yulaqqanu makhtarahu min dhikri ismi al-mufrad sai manzo Allah ya ce alaqana masa Allah kawai to kuma haka ba haka manzo Allah ya fada ba to da malami ne ko hadisi inda bal amalu bin niyyati ya isa ya fasa fahimci kawai komai ba to amma da yake shehi ne ba karatun addini yake ba karatun sufanci yake yi sai zama da duk waɗannan abubuwan sun bace masa ibnu taymiya ya ci gaba dai da tattauna wannan mas'ala yace wa fikiru bil ismil mudmari al mufradi ab'adu 'an sunnati wa adkhalu fil bid'ati wa aqrabu ila idlal ash-shaytan fa inna man qala yahu yahu aw hu hu hu ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يذل وقد صنف صاحب الفسوس كتابا سماه كتاب الهو وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظن من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويل هو منفصلا ابن تيمية يتي يدعو كان ذكري دا هو هو لنا دا أكيد wa dhikru bil ism al mufrad mudmar yace zikiri da sunan damiri kawai ab'adu an sunnati yafi nisa daga sunna ma wa adkhalu fil bid'ati ya ma fi kutsawa cikin bida'a wa aqrabu ila idlal shaytan ya fi kusa zuwa ga batarwa ta shaytan fa inda man wanda zai ce ya huwa wa yana kiran Allah ko ya ce huwa huwa wa nahu zalika da irin waɗannan lafuzza lam yakun ad-damiru aidan wannan lamiri ba zai koma ga komai ba illa ila ma yasawwiru qalbu sai ga abinda zuciyarsa take suranta masa in yana faɗa huwa huwa zuciyarsa tana suranta masa shedan to kaga lamiri ya koma kan shedan in yana suranta masa ubangidansa ya koma kan ubangidansa in shehin shehinsa yake kawo a zuciyarsa ya koma kan shehi in ya faɗi wannan yana suranta wani arne bush ya koma kan bush wato duk abin da yake suranta a zuciyarsa a lokacin a nan zamirin sai koma wal qalbu qad yahtaji wa qad yadillu zuciya wani lokaci ta halarto abu mai kyau ta kuma halarto mara kyau wa qad sannafa sahibul fususi sahibul fususi shine ibnu arabi ibnu arabi al-makki wannan katafaren sufin nan mai wahdatul wujud da muka yi ta faɗa a baya da irin tsiyatakunsa da cewa kowa Allah ne shi ba Allah ne to har littafi wai yayi ya sa masa littafin kitabul hu saboda abar lalacewa kaga wanda yake nuna maka abin ya taso daga wato daga hannun su wanda yan wahadatul wujud abin ya taso ya fito daga hannun yan wahadatul wujud wannan zikirin wa za'ama ba'dhum anna qawluhu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wani ya ce ai faɗar Allah da ya ce wa ma ya alamu ta'wila hu hu din nan ta'wila hu wai ba wanda ya san fassarar hu sai Allah ta'wila hu wato wato wanda shine wasa da littafin Allah wasa da littafin Allah kamar yadda na taba gaya muku kamar suyudi ya kawo a itikaran wannan matsalar ma ta faɗar Allah da, da, lafazi ɗaya lokacin da yake maganar tafsiri da wasu suke yi ba ilimi ya yanko maganar wani malami daga cikin maganganun malamin ya kawo batun waccan aya da suke cewa kulilla tana nufin yi ta faɗa Allah Allah ya ce kaga wannan jahili ne dan bai san arabiya ba da ya san arabiya ma ba zai wannan hujjar ba to haka da a ciki ya kawo wani shi ma wani lamatacce yake cewa man zallazi yashfa'u man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni sai ce man zallazi yashfa'u wai man zallazi ay nafsahu wanda ya kaskantar da kansa man zalla zi zalla na zullu ne zi kuma zamirin eh, ismul ishara ne al muannas man zalla zi ay hadhihi nafs yashfa' yashfa daga shifa ne wai zai waraka wanda ya kaskantar da kansa zai waraka wanda ya wulakanta kansa saboda kun san sukan kwana a bola ba wai duk sufanci ne tun ya kwana a bola har wani sufi yake cewa shi duk abincinsa a bola ba yake tsinta duk abincinsa a bola yake tsinta shi ba zai ɗaukansa wani wani wanda ya ta ya wato ya zama ya tace bautarsa ga Allah ba sai ya ga suna wasosan abinci a shara shi da kari to wai wannan kaskantar da kan shi zai sa ya waraka man zallazi yashfa ka duba yadda ya ɓata ayar wannan o din kuma yashfa'u man zallazi yashfa'u o din kuma wai amru ne na o ku kiyaye wannan ku masu saurari amri ne na wa'aya o idan idan idan idan jam'i ne to irin irin wannan bankar ayoyin ne wa ma ya'lamu ta'wila hu illa kai ba kai ba ma an ba bayani ba abin ba fa zai zo ba da wuri ba saboda duk musulmi yana bisa salika bisa fitira ma'anahu wa ma ya'lamu ta'wila hadha al-ism alladhi huwa hu wai ba wanda ya san tawilin wannan sunan na huhu sai Allah hadha <coughs> ibnu taymiya ce wannan magana wa in kana mimman tafaqal muslimuna duk da tana daga abinda musulmi suka yi ittifaki bal al-uqala kai ba ruwa musulmi duk mai hankali ba yayi ittifaki ala annahu min abyanil batili cewa ita ce mafi bayyanar ƙarya faqad yadhunnu zalika man yadhunnu faqad yadhunnu zalika man yadhunnu min haula'i wani daga cikin irin waɗannan jahilan su ma zai iya daukan wannan ya hujja da ita hatta qultu marratan li ba'd man qala shay'an min zalika ibn taymiya ya ce wani ya taba gaya masa haka cikin sufayen zamaninsa da ya musu inkari sai ya kawo masa wannan ayar ai ga ayar ta ce ma hudin ma Allah ne kawai ya san sa sai ibn taymiya ya ce masa law kana zaka ma qulta huda kamar yadda ka faɗa din haka ayar take da ba haka za a rubuta ta ba sai a rubuta ma ya alamu ta'wila huwa sai a rubuta huwa din munfasila ba za a haɗe ta da zamiri ba a da ta ce ka'idar rubutu da ka sani ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل بالله بقوله قول الله وأن كمر تكراري نيم لما قال التوجيه الأزول ديوا ما يذكر بعض الشيوخ abinda wasu daga cikin shehudai suke ambata annahu yahtaju ala qawli al Allah wani shehi sai ya hujja akan mai fadar Allah Allah kadai bi qawlihi fadar Allah ka ce Allah Allah kawai ka kyale wa yazunnu anna al-amra amra nabi anna Allah amara nabiyahu bi an yaqula al-ism al-mufrada yayi tan Allah ya umarci annabin sai ya dinga faɗar wannan su wannan lafazi shi kadai wa hadha ghalatun wannan kuskure ne bal tahrifun wannan jirkita abinda kalmar ubangiji ce ittifaqi ahli ilmi da ittifaqi malamai fa inna qawluhu qulillah domin fadar da qulillah ma'anahu ma'anarsa Allahu allazi qul Allahu allazi anzala alkitaba allazi ja'a bi Musa wa huwa jawabun li qawlihi kuma an sace ga fadar Allah qul man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna kathira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala arba'ukum qul Allahu thumma dharhum fi khawfihim yal'abun ai Allahu allazi anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa Allah shine wannan da ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi wal kalamu raddun man qala man qala man qala bihi al haka ne na canza nuska ne kuma duk daga rikici wal kalamu raddun badi mu man qala haka ko haka ko wannan maganar raddi ne ga da wanda yace ma anzalallahu ala basharin min shay da ibnu da yake cewa abin mamaki galibin waɗanda suka yi wa larabci hidima kai suka yi wa shari'a hidima ba laraba ba ne yana faɗar wannan lokacin ƙarni na takwas ƙarni na tara ke saboda su larabawan farko da ƙur'ani ya sauka cikinsu a lokacin ba a ɗauki rubutu a matsayin sana'a ba kamar yadda aka ɗauke ta daga baya ta zama ana rubuta littattafai fanni-fanni daban-daban a lokacin sahabbai da tabi'ai duk ba a samu irin wannan da yawa ba daga baya abin yayi yawa tare da cewa wasu al'ummomi daban-daban suna da rubuce-rubuce tun kafin zuwa musulunci irin al'ummar farisawa irin su al'ummar romawa da hindu da yunan mutanen greeks amma laraba ba su da wannan saboda al'umma ce ummiya ba sa rubutu ba sa karatu to waɗanda suka shigo musulunci daga cikin waɗanda ba larabawa ba sai suka ba wa rubutu mahimmanci sama da yadda su larabawa suke to kuma da aka da da da da, da musulunci ya ƙara faɗaɗa ya shiga ƙasashe duk ƙasar da ya shiga suna buƙatar su koyi wannan addini su koyi harshen larabci ɗin su koyi kuma ilimin a shi addinin wannan da suka shiga to wannan ko ba zai yiwu ba sai ta hanyar rubutu da karatu to sai zamana sun fifice da rubuce-rubuce sama da sauran kamar yadda ibnu khaldun yake faɗa a littafin sa muqaddima sibawaihi da limamin limaman nahau wanda littafin sa alkitab tun da ya yi shi har yanzu ba a yi wani kamarsa ba kuma dukkan wasu masu nahau a nan suke kwakulo abubuwan da za su faɗa duk wani abin da za su faɗa nan za su makalkalewa kuma littafin tun da ya yi shi an kasa samun waɗanda za su yi masa cikakken sharhi kuma har gobe ana saɓani wajen fahimtar wani abu da ya faɗa to ko shi sibawaihi da sauran limaman nahau sun ambaci cewa annal araba ya bil qawli ma kana kalama in sun ce kala to abinda zai biyo kala ba zai zama lafazi ba ne kalma ce guda ɗaya zai zama jumla ce tamma inda suka ce kala to abinda zai biyo bayan kala da kala ya ƙulu ƙul duk dai abinda za ka Za ka gina da wannan kalma ta ƙala ɗin, ƙala ya yaqulu qulu ƙala wa mushtaqqatuha to abin da zai biyo bayan ta jumla ce ba a biyo bayan qala da lafazi guda ɗaya wanda ba jumla ba an gane la ya yahkuna bihe ma kana qawlan ai ma kana lafzan abin da yake lafazi kawai mufradi ba sa hikayar kauli da shi fal qawlu la yuhka bihi illa kalamun tabun duk sanda kace kala to abin da zai zo bayan magana ce cikakkiya kul abin da zai biyo bayan ta magana ce cikakkiya ba mufradi ba shi yasa abin da zai zo ko dai ya zama jumla fi'iliya ko jumla ismiya jumla mai farawa da suna ko mai fara da fi'ili amma ba zai zama mufradi ba shi yasa waɗanda suke karanta faɗar Allah maɗaukakin sarki wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai su ce ka faɗi gaskiya ka wa min rabbik ka faɗi gaskiya daga ubangijinku wannan kuskuren tafsiri ne wa qul ka ce al min rabbikum al haqqu mubtada ne ka ce wannan gaskiya ce daga ubangijinku saboda alhaq ko ya zama mubtada zama ne li mubtada'in mahzuf hadha alhaq min amma inda cewa za a yi ka faɗi gaskiya sai a ce qulil haqqa bil fathi ba ta za a yi qulil haqqu ba fal qawlu la yuhka bihi illa kalamun tabbun aw jumlatun ismiya aw jumlatun fi'liya haka ne akwai au na jumla ismiya ko jumla fi'liya wa li hadha yaksiruna inda hamzati inda da haka duk inda qala tazo ko qala yaqulu qila abin tazo zama dole ba za a anna ba ba a cewa qala anna ko qulu anna an gane ko dole hamzatu inna ta zama maksura saboda jumla ce ba ba mufrad ba in ta zama anna za ta zama mufrad ne domin za a iya tawilin ta da masdar ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول in ta zo bayan kalmar kala ko ƙila ko ya ko kalu duk da kalma da aka tsinka daga wannan fal qawlu la yuhka bihi ismun ba a hikayar suna shi kaɗai da kauli a ce a ce qulillahu a ce kawai Allahu din ake bukata a faɗa babu ba jumla a cikakkiya ba wallahu ta'ala la ya'muru ahadan bi dhikri bi dhikri ismin mufrad Allah baya umartar wani ya dinga ambatan suna shi kadai wala shar'a al muslimina dhikran bismin mufradin mujarradin min al iman haka ne mujarradan min al iman haka ne ko mujarradin min al iman haka yake ba ba min al-iman ko yawa na jawo kaina dan babu babu matsayin kalmar imani anan kuma Allah bai shar'anta wa musulmi su ambaci bai shar'anta su yi wani zikiri da wani suna shi kadai mujarrad tsantsansa ba wal ismul mujarrad la yufidu shay'an min al-iman suna wanda yake tsantsa shi kadai baya ba da wata fa'ida ta imani bittifaqi ahlil islam da mutum zai shekara yana cewa Allah Allah ba musulmi bai shekara yana cewa Allah Allah bai shiga kuma zai shiga musulunci da wannan ba ibnu qayyim ba yake cewa da da duk tsawon rayuwarsa ma yana fadar Allah Allah kawai shi kawai haka yake fada bai faɗi la ilaha illallah ba to ba za a karbe shi a matsayin musulmi ba wala yu'maru bihi fi shay'in min al cikin ibada ba a ce ka faɗi sunan Allah shi kadai ba tare da ya zo a jumla ba wala fi shay'in min al ko cikin maganganu wa nadhiru man iktasara ala al wato wannan da suke ambatan Allah suna takaitawa ga Allah Allah kawai wanda suka yi kama da shi shine abinda ake ambata anna ba'd al-arabi marrabi bi mu'adhdhin yaqulu wani balaraban ƙauye wani ba ƙauye balarabe ya wuce ya ji wani mai kiran sallah yana kiran sallah sai yake cewa ashhadu anna muhammadan rasulallah rasulallah maimakon rasulullah sai ce rasulallah a balarabe dole kansa ya daure domin shi ya san an kawo anna ga isminta amma ya kasa jin khabar din kuma an tsaya nan ba faɗi labarin ba na shaida cewa muhammadu kaga a ka'ida na shaida cewa muhammadu rasulullah manzan Allah ne kaga jumla ta cika rasulullah shine khabar din khabar ɗin. anna din to amma in aka yi masa fataha ya zama badal ne na muhammadan kamar ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah na shaida muhammadu manzan nan na Allah sai ya shuru. na shaida muhammadu manzan nan na Allah to me ya yayi bai karasa maganar ba wannan shi yasa wannan ita ce khasiyar lugal arabiya lugatul arabiya lugatul i'rab luga ce ta i'rabi duk yadda ka canza wasali sai ma'ana ta rikici daga wannan rufa'a ya da shi na saba ya da shi fataha rasulallah balaraban kawai yana jin haka faƙala ma za ya ƙulu haza mai wanda yake cewa hadha ismu ya faɗi sunan fa aina al zai alladhi yatimmu bihi kalam ina labarin da zake da zake so ya bayar da maganar tashi za ta cika domin ashhadu anna anna muhammadan ismu anna ne rasulullah ya zama badal in yayi masa nasaba ana nan ana jiran khabaru anna ya kuma ja bakin shi ya tsuke to haka nan masu cewa Allah Allah Allah Allah wani ya ce me kuke so ya muku ba ku faɗi me kuke so ba haka nan addu'a da yahuwa yahuwa abinda ba na gari a cikin littattafai na sufaye kamar wannan jawahirin rasa'il na inyas irin yadda yake ma kakaba ma Allah wasu sunaye ma na rashin ladabi ce ya alifu ya kafu ya kafu ya mimu wai da Allah ya habib ya kafa ya ai ya aisi ya haka ya dinga kiran sunan Allah akwai rashin ladabi to kuma takaitawa akan kawai wannan baka ce komai ba tukunna Allah me zai maka baka faɗa ba kai kuma me ka faɗa game da shi ne yabo a nan baka faɗi komai ba wani zai yi ta kiranka yana kiran sunanka amma bai ce komai ba za ka tsaya kana sauraron me zai biyo baya zagin ka zai ko banka zai yi roƙon ka zai yi ko wani abu zai ce zo ka karba to haka masu ambatan Allah da lafazi kawai ba tare da lafazin Allah ba tare da sun sa cikin jumla mufida ba wannan muna maganar ita jumla ce dan kusan zikirin ya kunshi uka na bid'a wato wani tarin gwanan wato bid'a ne a gu daya shi kansa lafazin bid'a ne haduwar ana faɗa da siga ɗaya bid'a ne a ɗaga miryar ana faɗa bid'a ne a yi tsalle ana faɗa bid'a ne ko a zagaye kyalle bid'a wato tarin bid'o'i ne a guri guda to muna magana kan bid'ar kwaɗe ce daga cikin tarin bid'o'in wa ma fil qur'ani min qawlihi wani zai zo aya ce aya gashi alqur'ani ma Allah ce wa isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka ce kawai an ce ka ambaci sunan wa tabattal ilaihi tabtila ka yanku ka keɓantu don ibada ga ubangiji wa qaulihi da fadarsa sabbi hisma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka da fadarsa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla da fadarsa fasabbih bismi rabbikal azim wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan ayoyi la yaqtadi zikrahu mufradan waɗannan ba suna nuna kawai a faɗi sunan Allah shi kaɗai ba me zai haɗu na haka fassarar da manzo Allah ya wa ayoyi bal fi sunani ya zo cikin sunan annahu lamma nazala qawluhu yayin da faɗarsa fasabbih bismi rabbikal azim zalla ce ij'aluha fi ruku'ikum sabbih isma eh, subhana rabbiyal rabbiyal rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yayin da sabbe hisma rabbikal a'la ta sauka qala ij'aluha fi ruku'ikum fi sujudikum asujadarku shine subhana rabbiyal a'la fashara lahum an yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la wannan kalma ce dai ko jumla ce jumla ce tamma wa fi sayyi annahu qala annahu kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim manzo Allah haka yake fada a ruku'insa wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la abin da ya inganta a sahihi subhana rabbi azim wa bihamdihi ta zo amma wasu malamai sun da'afa kalmar wa bihamdihi kamar abu dawud a sunan dinsa ya yi ishara zuwa ga zuwa ga cewa dan lafzin qarin wa bihamdihi lafzi ne shaz subhana rabbi azim subhana rabbi azim subhana rabbi a'la subhana rabbi a'la wa hadha huwa ma'ana qawlihi ij'aluha fi ruku'ikum wa sujudikum bi ittifaqil muslimin duk musulmi sun yi imani cewa wannan shine ma'anar fada sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la sabbih bismi rabbikal azim subhana rabbiyal azim duk musulmi sun yi kan wannan ake nufi fa tasbihu ismi rabbihil a'la وذكر وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد tasbihin sunan ubangiji madaukaki da ambatan sunan ubangiji da sauran ire-iren wannan ana yin sa ne da kalma cikakkiya mai ba da fa’ida kama fi sahihi kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalul kalami ba'da alquran arba'u wa hudda min alquran subhanallah walhamdulillah wa la illa allah. wallahu akbar afdalul kalami ba'da alqur'ani arba'un bayan alqur'ani mafificin zance guda hudu ne su wa hunna min alqur'an su ma kuma daga cikin alqur'anin suke subhanallah alhamdulillah wa la illallah wallahu akbar dukkan waɗannan jumloli ne cikakku wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kalimatani <coughs> shi da hadisi na karshe a sahih bukhari hadisi innamal a'malu binniyat shi da hadisi na farko hadisi na ƙarshe kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim kalmomi biyu masu sauki masu saukin faɗa akan harshe amma kuma masu nauyi akan mizani kuma waɗanda ubangiji mai rahama yake kauna yake so subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim ba su da faɗa ba su da wuyar faɗa amma kuma suna da nauyi a mizani na gobe kiyama haka da yazo cikin sahih bukhari da muslim anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yawmihi mi'ata marra wanda zai faɗi abinda zai zo nan gaba a yinin sa sau ɗari ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗa a cikin yinin sa sau ɗari kataballahu الله hirzan min من الشيطان Allah zai masa tsari daga shaidan yawmahu zalika a wannan yini nashi hatta yumsi har ya yammata ma ya shiga dari tun safi har dare walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi kuma babu wani wanda zai samu lada sama da abin da shi ya samu ba illa rajulun qala misla ma sai dai mutumin da shi ma ya faɗi irin wannan shi ma zai samu lada irin wancan amma ba haka ba zai tafi da lada a yinin bayan tsari da zai samu daga ubangiji au da alaihi ko mutumin da ya faɗa ya ƙara sama da yadda ya faɗa muttafaqun alaihi wa man qala fi yawmihi kun ga wannan zikiri shi ma jumla ce ko jumal ne ma mufida wa man qala fi yawmihi mi'ata marra subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر wanda duk a yininsa zai faɗa sau ɗari subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim huqqat khatayahu za a zubar a kankare masa laifuffukansa walau kanat misla zabadil bahari ko da kai kwatankwacin kumfar teku wa filmu wa wa ghairihi an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya gabata a baya wa fi sunan ibn majah wa ghairihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalu dhikri la ilaha illa ibnu taymiya ce wa mislu hadhihi al ahadith kathiratun fi anwa'i ma yuqalu min adh-dhikri wad du'a irin waɗannan hadisi suna nan tele malamai sun tara su al azkar na nawawi ya tattaru waɗannan sunan shi azkar amma in ka bude duk waɗannan saboda haka sunna bata bar komai ba wanda zai je kama yin bida'a ba dan ya rasa abin da zai yi ne na bautar Allah shedan ne ya kwashe shi yayi can da shi amma sunna tana nan cike da abubuwan da mutum zai yi zikirin safe na yamma na dare na kwanciya na komai saboda haka in kana son kai addini tsantsa wanda babu wanda isa ya ja da kai ko dan bid'a ba zai ja da kai ba ka rike sunnar mana shi kaga babu buƙatar ka je ka shiga wani surkulle na wasu mutane da ba a yarda da su ba kuma ka zo ka ta kare kanka a banza da wuce dan ne ba za ka yi mai kyan ka huta tunda duk an yi ittifaki akan cewa wannan mai kyau ne abubuwan da suke cikin littafin azkar na nawawi an yarda cewa ruwayoyi ne daga annabi sallallahu alaihi sallama in ma akwai da to akwai kuma ingantattun su suka fi yawa to tsaya akan wannan mana ka huta ba ruwanka da rigingimu ba ruwanka da kare wasu mutane can da suka yi barnar su suka koma ga Allah Allah kawai ya san me suke ciki kana nan kana wahala wajen kare su saboda haka wanda zai kama ya je ta wasu zifofi ko wani abu wanda shi ya ja kansa cikin rikici ba musulunci ne ya tura shi can ba za ka waɗanda suke cewa ai ɗariƙa zikiri ne da hailana da istighfari alqur'ani kuma ya ce ai wannan wannan maganganu ne da da, da shehunansu suka suka yi ta maimaitawa shehunansu suka zo da ɗariƙa suka yi ta maimaita musu ita ai ɗariƙa zikiri ne abin da hailana ce da istighfari da da da, da salatin annabi to shi musuluncin babu wannan a ciki in akwai me ya ce ko an baka dariƙa in kai musulmi ne kuma musuluncin akwai akwai waɗannan abubuwan da a ciki me ya ce wani ya baka kuma an baka ai ta gargadin ka to ba a hada da wata fa ah, to ba musuluncin bane kenan musulunci guda nawa ne ai guda ɗaya ne musulunci kwaya ɗaya ne ka bani in musulunci ka bani me kuma zan hada ne da wani addini ba musulunci ba inna dina inda Allahil Islam to tun daga nan zaka fara gane a to wani abu ne daban fa ka rungumo an ce to ba a hada da wani ba a ziyara wani wali ba a kaza ba a kaza wai ai su ya kishi gare su in kana ziyarta su kuma ka ziyarci wani sai ka sa su fusata in kuma suka fusata ka shiga uku to saboda haka musulunci yana da duk abin da kake bukata na ambatan Allah da zikiri da salatu annabi duk suna nan ba kana zama musulmi shi kenan waɗannan abin sun zama naka ba sai wani kuma ya baka ba har ya zama akwai muƙaddami shi muƙaddami shi yake da izini daga babban shehi don haka shi ta hannunsa ne za a bada ɗariƙa don haka in ba muƙaddami ba kuma ba wanda ya sai baka ko yana ɗariƙa to da irin addini da wannan shi musuluncin ka kaf gaba ɗayansa za ka iya wanda ba musulmi zai iya shiga musulunci a hannun kowa ne kana tafiya wanda ba musulmi ya tsare ka yace ina so in shiga musulunci sai ka gaya masa kalmar shahada ya faɗi kalmar shahada ka gaya masa ma'anarta dan wannan yadda da ma'anarta shine shiga musulunci ka gaya masa ita sai ka kuma fassara masa ka ce to ga fassararta ka yadda da wanda ya ce na yadda to shike na shiga musulunci baya buƙatar sai ta hannun wani ne zai shiga musulunci in bai biyo ta wannan kofar ba kuma shikenan ba musuluncin ba zai shigu ba to idan shi kansa musuluncin gaba ɗaya ana iya shiga shi ta hannun mafi ƙanƙantar musulmi ina kuma wani abu da aka ce shi reshe ne amma kuma ba a isa shige shi ba sai ta hannun muƙaddami wanda yake da izini shi ma in ya ɓata shehi ya ƙwace izinin akwai mukaddaman da aka yi tun ga ƙwace musu izini an yi wannan a nan kano idan muƙaddami aka ga yana yana samun alheri abin kasan bahaushe ko ko ko ko sata kake yi kana sai a ce wa da yana samu alheri yanzu duk barayin gwamnatin nan fa duk abin da sai a ci wani kaga Allah ya bude masa yana samu alheri wannan satar da yake yana tara kuɗi sai a ci alheri Allah ya bude yana samu alheri to da an ga zawiyarsa tana cika kuma yana samun wasu abubuwa to sai a kai shi kara Senegal to sai a je a faɗo wasu abubuwa sai a kwace sai can daga can sai a yi kuma takarda an kwace izinin to kuma babu wanda zai zo gurin shiga dariƙa. to shi kuma da hankalinsa ya tashi sai ya nemi kuɗin tikiti sai ya je can ya tuba gurin shehi shehi ya da masa da izinin sai ya dawo sai ya buɗe shagonsa sai a ci gaba da da business <laughs> to musulunci ba ba ba buƙatar wannan a kiristanci ne aka samu rijalul kahanut wanda su za su ba da gafara su za su hana su da suke raba su kukul gufrat in ka yi laifi sai sai shi kissi sai fada ya karbi tuban ka sannan zaka iya ka tuba amma kai tsakaninka da ubangiji ba zai ba zai ba tuban ba za ta samu wurin wucewa ba ko saki aka yi sai ya yadda sakin zai yi in bai yadda ba to sai dai ka san yadda zaka yi amma a gunsu su su kirista tana nan matakka sai randa fada a coci ya karbi sakin to irin waɗannan abubuwan ne suka shigo kuma musulunci ta wata kofa la sana da man kana qablakum da manzo Allah ya faɗa saboda haka musulunci duk ba buƙatar wannan to kaga yanzu da can sai ka zo an baka sharaɗai an baka waye an baka waye an jama kunne ido na ganin ido to amma yanzu da yake kasuwar tana ta ja da baya sai ake bonanza sai a ce duk mai san ɗariƙa na bashi <laughs> ba ba sai ka zo ba ba bukatar sai ka zo kuma da can sai an zo keke da keke ana ina yake ba matso ina kai ne eh, an ganka ido da ido kana bullowa kana kawo wani hasafi to amma yanzu da yake kasuwar kuma ta ja da baya sai ko ta gidan rediyo sai ka ji ana watso ta ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال في الذكر والدعاء وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى تسيب أنا سيب تاشي وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه دون دي مغانا تشي ابن تيمية يكي تي يقول قولي أبن ما مكتنا أنتوبا a matsayin hujja ko shi kansa dan bid'a bai tunato ba a matsayin hujja ibnu taymiya ce to kaffa kuma ka makale da kaza tunda ya san abubuwan nasu makale makalan komai ma makale mishi suke to sai ya ce kada kuma kafa makali da kaza saboda ga yadda abin yake ga yadda abin yake sai ya toshe kofar gaba daya wanda shine saddu zari'a din gaba daya a toshe kofar ba ba kuma wani abu da zaka samu na makami Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ah, wani ya ce min shi ya riki in yas waliyi saboda faɗar Allah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida saboda haka shi shine waliyinsa mai masa jagora to ni ban gane ba ya shi yake masa jagora zuwa ina ai ba mu ce ba waliyi ba mu akwai waliyan Allah akwai kuma waliyan shaidan aikin mutum shi yake tantance shi wanne ne na Allah ɗin ne ko na shaidan da kuma mun yi ta bayani a baya irin wannan waliyin Allah shine wanda yake yake da imani kuma yake tsoron Allah duk gwargwadon imanin mutum da tsoron Allah sai gwargwadon walittakarsa don haka ita kanta walittaka din mutafawita ce kamar yadda annabta ma take mutafawita tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalla ba'd an-nabiyina ala ba'd to haka nan walittakan ma wata tafi wata walittaka sayyidina abubakar ba ɗaya take da walittaka ɗaya daga cikin mu ba a cikin mu akwai wanda fi imani fi tsoron Allah don haka shi zai fi zama mafi daukakar walittaka a cikin mu wannan ita ce walittaka ba wani abu bane daban ba lalle ne sai mutum ya yi samu wata karama wani abu khariqul ada yake waliyi ba wasu ɗauka shi waliyi shine wanda zai zo yayi wasu abubuwa da ba kowa yake iya yi ba a gan shi yana tsuntsu a sama ko yana tafiya akan ruwa ko yana mutsa hannunsa ya taɓo gurasar maka to in ya haka ne waliyi wanda ba zai iya yin wannan ba ba waliyi ne to kuma wannan ba kiyasi ba ne na walittaka wannan ba zane ne na walittaka ba saboda haka akan samu waɗanda suke dajjaluna ne affakuna suna da khawariqul ada ɗin ana samun matsafa wanda za su dinga yin wasu abubuwa da kai ba za ka iya yi ba to shikenan sun zama waliyi saboda waɗannan a'a zaka zuwa da khariqul ada wani abu da ya saba al'ada ba shine alama walittaka ba alama walittaka da Allah ya faɗa imani da takawa mutumin da yake da imani yake da takawa kuma Allah ya iya hore masa wani abu wanda zai bada mamaki wani lokaci duk wannan ba ma musu haka zai iya shiga cikin wani rintsin da aka za a yanke kaunar ya halaka kuma Allah ya tsirar da shi za a iya ganin wasu abubuwa a hannunsa ya yi addu'a a wani lokacin da ake cikin tsanani Allah ya amsa addu'a sanan take duk ba ma musu wannan abinda muke musu kawai wasu su zo da barna da bid'a da shirka da bautar da kaburbura da cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba kuma a su ce su waliyai ne to ga su da saban Allah da shirka da dukkan wani abin da Allah ya hana suna yi kuma sannan suna da taka, to irin waɗannan ba za mu yadda ba ko da kuma mun gansu suna yin tsuntsu suna tashi a sama wannan ba zai samu yadda waliyan ba ne dujal da zai zo zai yi ta wasu abubuwa na khawariqul ada amma aka ce kafiri ne za a gaba mumini zai ga an rubuta a jikin a goshinsa kafirun don haka khawariqul ada ba ita take nuna walittaka ba kuma a mu duk mun riki annabawa da da da da da manzanni da sahabbai da salihan bayi gaba ɗaya duk mun rike su waliyai ne waɗanda kuma za mu shiryu da shiryarsu kamar yadda Allah ce fa bi hudahu muqtadi za mu shiryu da shiryarsu don haka ba mu ware wani mutum muka ce shi kadai ne waliyin ba wani ya ce wai wani ya ce masa ba tauhidul rububiyya wani shehu na ɗariƙa suka ce ba tauhidul uluhiyya ba tauhidul rububiyya to sai tauhidin me <laughs> ta babu waɗannan sai me Tunda da tauhidul uluhiyya abinda ake nufi shine tsantsanta Allah da bauta kalmar la ilaha illallah ta zo tabbatar da tauhidul rububiyya kuma yadda da cewa Allah shi yake waɗannan ayyuka kafirai ga Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yadda shi yake sama shi yake yake ƙasa shi yake saukar da ruwa shi yake ba da lafiya shi yake duk sun yadda da wannan amma bai shigar da su musulunci ba kalmar la ilaha illallah ita suka ki faɗa don ita ce take ɗauke da tauhidul uluhiyya to in ka ce babu to me kenan kuma da sun ce wannan tauhidi ne namu na na gaba gari don haka ba mamaki ne ya ce ba tauhidin rububiyya tunda shi a gurin sa duk gaba daya a ne ne eh fi salatin to a ba eh, ba Allah dai ce wa kabbirhu takbira ba me in an ce wa kabbirhu takbira me za ka yi eh shine ce Allahu akbar ba maza Allah ne zai fassara ba kuma yi hakan shikenan ah, wani kuma yace ce ah, malam akwai waɗanda suke cewa ba a cewa da mamaci ce la ilaha illallah sai dai a faɗa a gabansa wannan duk abubuwa ne da suke na wai suna cewa wai kada ya ce ba zan ce ba wai kada su ce la ila ya ce ba zan ce ba to alama ce ta su'ul khatima amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yazo gaban amma cewa qul la ilaha illallah qul la ilaha illallah saboda haka ba ba wani abu dan an ce da shi ka ce wannan kuma hadisin da yace man qala fi yawmihi mi'ata marra la ilaha illallah kuma a ƙarshen hadisin yace illa rajulun qala mislaha ma qala au zada alaihi yace to a iya ƙara kenan kwarai kuwa zaka iya ƙarawa ka faɗa da manzo Allah ce sai da mutumin da ya zo da kwatankwacin abin da wannan ya zo da shi suke daidai a lada auza da alaihi ko ya faɗi sama da yadda shi ya faɗa shi kaga za a ƙara Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in